يا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأمنوا إليه فقد فاز من اتقاه وأخذ من دنياه لأخراه عباد الله لقد أنزل الله الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ففتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوب الغرفة وبدد بدعوته ظلمات الجهل والحماقة وأسقط الأغلال التي كانت على الأقول حتى ألقى شرك الجاهلية وضلالها أسطورة غادرة وأصبحت عبادة الأصنام في ميزان المسلم إفكا قديما ويعجب المسلم فيما يعجب من سخط المشركين وصدق الله تعالى إذ يقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أيها المسلمون إن معركة المصير التي قضى الله ألا تخف ربا ولا تخمد جفوتها ولا يسكن لذيبها بل تظل مستعرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها هي معرفة الحق مع الباطل والهدى مع الضلال والكفر مع الإيمان ومهما اختلفت راياته وكثر جنده وعظم كيده وأحدق خطره وهي لذلك ليست وليدة اليوم بل هي فصول متعاقبة موزلة في القدم ينويها الذكر الحكيم ويسر علينا الرب الكريم من أنبائها تبصرة وذكرى للذاكرين وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إنه يجب أن نذكر دائما أن الابتلاء مستمر ومادة الشر باقية وشياطين الإنس والجن مستمرون في ترويج الضلال حتى زخرفوه بكل صلة وروجوا له بكل لسان وكذلك جعلنا لكل نبي أدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم وأن يجنبنا سبل الغواية والانحراف إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين مبيا من زن الله صلى الله عليه وسلم ثم سويا جليل من الله الله تعالى يكار دو مرجم أكم بيئي لكم سوئي بأنك محمد صلى الله عليه وسلم وينبو هذا الله تعالى لثلاثي من الله صلى الله عليه وسلم إنا جمل أن كلمه باشي إيه مجدورا ألا من جرما لتوقفه kuma mu tattara mu koma zuwa gare shi lalle duk wanda ya bi tsoron Allah ya bi dokokinsa to hakika ya rabauta kuma sannan ya riƙe abin da ya riƙa na duniyarsa domin amfaninsa ga lahira ya ku bayan Allah Allah ta'ala ya saukar da littafi wannan littafi yana ne bayani bayani kuru-kuru yana mai fayyacewa ga abubuwa bayani warkakke wanda a cikinsa akwai shirya Allah ta'ala ya yi wannan bayani ne domin ya zama shirya don ya zama rahama ga mutanen da suke masu imani Allah ta'ala ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shirya abinda ya zo da shi shine shirya kuma shi kadai shine gaskiya babu wata gaskiya idan dai har ta saba wa abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ya aiko shi da shirya ya aiko shi da addini na gaskiya da wannan shirya da addinin gaskiya Allah ya buɗe idanuwa waɗanda suke a makance da wannan shirya da ƙur'ani da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗe kunnuwa da suke kurame da wannan shirya da alƙur'ani Allah ya buɗe zukatan da suke a cikin kufe a lullufe da wannan da'awa da kira na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gurguza duk fai na jahilci da kuma wauta da rashin basira sannan kuma abin da ɗan adam yake kai ko hankula da aka dabaibaye su suka kasa fahimtar gaskiyar yana salillice zukatan ya zama ba sa ganin gaskiya ba sa fahimtar ta Allah ta'ala ya rubuta wannan abu ya faɗi abubuwan da ake bautawa waɗanda ba Allah da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan haske da ya zo da shi dukkan su suka lalace a idan duniya a idan tarihi sai da ya zama musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya murkushe duhun da ke cikin bautar guma ya murkushe duhun da ke cikin bautar rana da ake yi a ƙasar farisa ya murkushe duhun da ke cikin ɗaukar Allah uku ko abun bauta guda uku da Allah uba da Allah da da kuma ruhi mai tsarki wannan lamari duka zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya mai da su abin durkusarwa saboda hasken da yake cikin wannan littafi da kuma wannan sako da ya zo da shi har sai da ta zama musulmi yana mamaki irin wautar da take cikin ayyuka da tasarrufi na masu shirka da lokacin da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ganin wauta ce yin haka amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani da hasken annabtar da ya zo da shi da bayanin uruku da fayyacewa ga hujjojin wajibcin abautawa Allah shi kaɗai sai ga shi wanda da yake kafa dalili abautawa gunki ko abautawa abinda ba Allah ba da kansa yake ganin wauta ne kun san iskar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunci yana da gunki har wanka yake wa gunki ya aje shi a cikin ɗaki a shafa wa gunki mai a lullube shi da turare a fayyace shi da turare a sa wani a tsakiyar gida a sa wani a kofar gida wata rana a madina kafin wannan mutumin ya musulun samari da suka fahimci addinin musulunci sai su shiga su ɗauko wannan gunki na sai su jefa shi a cikin kwatar ƙofar gidan da wata rijiya da ake ajiye ko ake jefa ƙazanta da kuma kwata ta gidajen mutane zai ya sa a ɗauko masa gunkin nan daga cikin wannan rami ya wanke shi ya ƙara zuba masa turare sai ya mai da shi inda yake aji washe gari samarin nan su sace ɗauka sai su jefa wannan gunki a cikin wannan rami da fata ya sace gani sai ya ɗauko sai ya wanke shi ya sa turare ya sake aji suka sake washe gari da ya zo ya sake ganinsa a cikin wannan kwata an gwama shi da mushen kare mushen kare da kuma gunkin da yake bautawa duk an jefa su tare a cikin wannan rami na kwatar da kansa mutumin nan ya fidda wasu baitoci na waƙe da larabci yake cewa wallahi Laukunta كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرد yace wallahi inda kai yake magana da gunki inda kai da gaske ilahi ne abun bauta wallahi da baka zama an gwama ka a cikin rijiya ta kwata da kai da kare ba yace da ba zai yiwu ba ba zai yiwu abun bauta ya zama cikin ƙazanta ba to da wannan haske na annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen jahiliya da kansu suka rika fahimtar cewa lalle babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah a haka kuma akan bayyana wa waɗanda suke ɗaukar annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ne shi abun bauta akan nuna wautar wannan tunani wannan abun bauta ne zai bari a kashe shi in ma an ce ɗansa ne a ce a kashe masa ɗa a kashe masa ɗa kuma a gicciye shi ya kwana uku a ce wannan Allah ne bai kare kansa ba in kuma ɗan Allah ne babansa ya kasa kare shi wannan abu ya isa wauta a nuna wa wanda yake ɗaukar Allah ko abin annabi isa kai ya ɗauke shi abin bauta ya ce masa Allah ya ce mahaifiyarsa Allah ko kuma ruhi mai tsarki Allah ya jama'ar musulmi babu addinin da imani da shi yake sawa mutum ƙarfin zuciya irin addinin musulunci saboda shi ne wanda ƙarfin hujjarsa kawai ta isa daga an yi bayani mai sauƙi cikin natsuwa da hankali za ka ga in dai mutum Allah ya hore masa hankali da kansa zai fahimci gaskiya ku ba ku gani mana ya bayan Allah a zamanin nan namu da muke ciki su ne suka fi barin addinin da ba na gaskiya ba su dawo addinin musulunci mutane ne masu bincike zuzzurfan bincike da girmansu rana wata da sauransu sun karanta yadda dabbobi yadda Allah ya halicce su sauran halittu na ruwa da na sama da na cikin ramuka duk sun halatta ɗan adam sun ga halayyarsa duk kuma sai suka ga cewa wannan tsari na halitta an riga an yi bayaninsa a cikin alkur'ani har suna bugun kirji irin yadda aka samu wani profesa na embryology na yadda halittar ɗan tayi take a cikin mahaifa yana bugun kirji cewa ai su binciko da matakai-matakai na halittar ɗan adam a cikin mahaifar uwarsa matakan da ake bi ba su gano wannan matakan ba sai shekara hamsin kawai da suka wuce sai aka ce masa ai gashi na wannan matakan da bayaninsu duk sun zo a cikin alkur'ani alkur'anin da wani balarabe wanda ya fi kowa daraja ya zo ya ba da labari kuma bai taɓa zuwa wata makaranta an koya masa ba bai karanta littattafan baya ba Allah ya bar shi ba karatu ma ba rubutu da ya iya rubutu ko ya iya karatu kuma ya zo da wannan ilmomin sai su ce ai ƙarya ne ya kwafo ne a cikin tarihin annabawan da suka gabace shi amma Allah ya bar shi ba rubutu ba karatu to ya zo da irin wannan abin da su ba su gano ba sai shekara hamsin da ta gabata wannan profesa ya bincika waɗannan abubuwa da aka ambata cikin alkur'ani a suratul mu'minun da sauran wurare da Allah ya yi magana a kan yadda ake halittar ɗantayi daga maniyi ɗugo zuwa gudan jini zuwa tsoka da kuma yadda za a lullutse wannan tsoka ko a sa ƙashi kuma sannan a lulluɗe ƙashin da tsoka sannan kuma Allah maɗaukaki ya busa rai duk wannan matakan sai ga su a cikin alƙur'ani yadda Allah ya faɗe su haka waɗannan mutane suka gano shekara hamsin kawai da ta gabata take wannan mai karatu mai zuzzurfan ilimi ya musulunta ya ce anan gaskiya take to ya kai kuma da aka haife ka da musulunci ya kake sakaci baka san ma addinin ba baka san fassarar alkur'ani ba baka san ma'anoninsa ba bayan duk wani alheri da zai sa ka ji kana alfahari da addinin gaskiya kuma shubuha ba za ta rikita ka ba babu wani wanda zai zo yana rudani dan yana bada taro da kwabo yana bada magani a ƙauyuka ga fulani yana kaza yana kaza da bayanai na ruɗani marasa gaskiya a ciki har a ce musulmi ya bar addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yadda akwai Allah uku in ban da rashin rabo yaushe mutum zai wannan to ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addinin ku ba addinin ragwaye ba ne. addini ne na zakakurai irin yadda Allah ta'ala ya haɗa manzansa sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wanda da kafin zuwan musulunci a cikin wauta suka rayu su ɗauki 'ya'yansu mata da rai su tona rami su zuba su a ciki su turbuɗe saboda wai suna gudun kunyar talauci da rayuwa da 'ya'ya mata wannan ita ce al'adarsu da babu adadi dangane da auren adadin matan da za su aura sai mutum ya auri adadi mai yawa wani matansa goma wani sha biyu rayuwa ta jahiliya a bauta a je a sassaƙo gunki daga ishe ko a sassaƙo daga dutse wanda jiya babu shi yau ka je jeji ka sassaƙa kuma ka zo ka sa shi a gabanka sai kai masa sujada. wani ya ɗauko nakiya da suke yi ana kiranta haisa kamar dakuwa ake yin ta da dabino dakuwa da za a yi ta dabino da gari a cura shi sai a yi gunki sai a sunkuya a yi masa gyada. da rana in ya fara narkewa kuma sai a ɗauka sai a mutsutsihe sai a cinye shi sai a lankwar duk wannan irin rashin tunanin an same shi a tarihi amma da zuwan musulunci waɗannan sahabban suka tashi saboda dama gaskiyar a saƙon take ƙarfin zuciyar a hasken wannan saƙon na manzan Allah sallallahu alaihi yake sai ga shi bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi da shekaru ashirin da hudu kawai sun durƙusar da fiye da rabin duniya a ƙarƙashin su take babu science and technology a lokacin irin wanda za su rinjayi duniya da shi amma da wannan imanin Allah ya sa suka murkushe waɗanda suka mallaki duk wani irin ci gaba da ake da shi a wancan zamani don haka ya jama'a komowa zuwa ga addini wallahi shi kaɗai shi ne mafita da zai fi da mu daga kowane kaskanci da abin bakin ciki amma koyi da waɗanda suke yakar mu da ganin cewa hanyar su ta fita mu da raunana da kaskanta da zama cikin jahilci da bin su a al'adunsu da tunaninsu to babu sababin da zai samu halaka kuma a halaka mu irin wannan bai ta zai-zai da muke wa ɓata. Yaushe kana da shirya, shiryar da ta gyara al'ummar baya kuma sannan za ka zo ka yi sakaci ka bi ɓatan mutanen ƙarshen zamani waɗanda suke ko a al'adance ba su kai waɗanda suka gabace su a kafirci iya adalci ba Allah ta'ala ya tsare mu to ya ku bayan Allah mu sani cewa yaƙi a kan al'amura da suke da alaƙa da makoma to wani abu ne wanda Allah ta'ala ya bar shi ya wanzu a cikin rayuwar ɗan adam babu ranar da za a daina yaƙi tsakanin ƙarya da gaskiya ina mai neman a daina rikici baya so ya ji ana tattauna wani abu a bar kowa ya abin da ya ga dama ya kamata ka gane lamarin ba a nan yake ba a kullum da ƙarya da gaskiya ba sa yin shuru kuma ba sa shiri in ka ji an yi wannan to an yi munafinci Me ƙarya ne ya munafinci kansa ko mai gaskiya ne ya munafinci kansa na'am ba ana kira ne zuwa ga tashin hankali ba ba ana kira ne zuwa ga tsokana ba amma ana kira zuwa ga mai gaskiya ya makalkale wa gaskiyan nan tasa kada kwaɗayin duniya da san ɗaukaka a duniya da neman jin daɗin duniya ya sanya mutum ya yi hasarar shiriyarsa wannan shiriya mai tsada wadda duk abin da ka mallaka wallahi ba za ka iya bayarwa ka samu ba Shirya ta Allah ce kuma shi ya sa Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani man yahdillah fa huwa muhtad duk wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye wa man yudlil wanda ku Allah ya batar da shi falan tajida lahu waliyyan murshida ba za ka taba samar masa majifinci mataimaki masoyi mai shiryar da shi ba don haka ya jama'a shirya ta Allah ce mu koma zuwa ga Allah mu nemi shiryar Allah mu tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mu bi tsarin Allah ba tare da tsoron kowa ba ba tare da tsoron komai ba insha Allah ta'ala Allah mai taimakon mu ne amma in ka raunana kana mako kwanto cin Allah ma gaskiya ne bin addinin annabin ma anya ko gaskiya ne to shikenan sai kaga Allah ya barka da dabararka ta tsare-tsaren duniya da dabararka ta tunane-tunane da filosofis na rayuwa na politics ko a economy ko tattalin arziki kana ganin na manzan Allah bai isa ba Allah ya ce karka ci kaza kana ganin zamani ya zo da ba za ka iya tafiya da hakan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka yadda da tsari kaza sai ka riƙa ganin kamar annabin da yana da rai yanzu to wannan abin da ake kai shi zai bi haba Allah annabin Allah Allah ya sanya shi shine annabin ƙarshe saboda me saboda Allah ɗin yana nufin shari'an nan tasa ita za ta wanzu har iyama ta tashi babu wani lokaci da wani zai zo ya ce ya gano musuluncin manzan Allah sallallahu shi ne kuskure ga wata sabuwar falsafa ta rayuwa a ajiye harkar wato abinda manzan Allah sallallahu ya zo da shi a zo abu wannan ta fi kyau ta fi tsira duk abin da za a yi ƙila a kyautata maka rayuwa ne ta duniya wannan kuma dama musulunci bai zo ya yaƙi da rayuwar duniya ba Allah bai aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya yaƙi da ku kar ku yi karatun science da technology ba ba ruwan manzan Allah da wani duk abin da zai sa ku ci gaba to ku tashi ku yi shi a yi karatun ilimin da za a yi injiniyarin da ƙere-ƙeren da duk abin da ake so da likitanci da sauransu duk abin da zai sa a yi fice a duniya a ci gaba babu lokacin da za ka tuhumi musulunci cewa yana kiran mutane mu zauna mu koma stone age game da bature ke cewa sam sam ba haka ba musulunci yana kiran a zo a ci gaba amma addini da bautar Allah da me za a yi a shiga aljanna to a bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin da ya zo da shi shine gaskiya babu canzawa har kiyama ta tashi don haka ka ɗauki duk abin da za ka ɗauka a rayuwar karatu na bincike iri-iri ba ka buƙatar ma ka bambance ka ce wannan sunansa karatun boko wannan sunansa karatun addini duk ilimi ne amma abin da ke wajibi a kanka shine ka san na shiga aljanna shi kuma wannan ka yi shi don ka samu sana'a don ka taimaka wa al'umma kar ka zauna a baya a zo ana wulaƙanta ka ana rena ka amma fa a wajen bautar Allah to kada ka ruɗu da abin da waɗancan masu ƙere-ƙeren suka ƙera har ka tsammaci cewa falsafar su ta addini ma ita ce gaskiya saboda sun kere mana a sauran abubuwa da suka shafi duniya. wannan ba tunanin daidai ba ne don haka ya jama'a rikici sa'insa musayar yawo fada jidali tattaunawa mufawaba tsakanin gaskiya da ƙarya to har abada ba sa ƙarewa don haka wajibi ne akan masu gaskiya su tashi su san gaskiya kuma su tsaya akan gaskiya wannan kadai shine abin da zai cece su duniyarsu da lahirarsu in ku suka tsaya suna tsammanin cewa neman duniya da neman ɗaukakar ta shi kadai shine zai sa su tsira to hakika sun gicce kansu zuwa ga aulakanta su muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya bayin Allah wajibi ne a kanmu. mu sani cewa wannan ibtila'i jarabawa tsakanin gaskiya da ƙarya abu ne mai kakke da ba zai yanke ba kuma sannan mu sani sharri baya yankewa har kiyama ta tashi a ce babu sharri hakanan shaidanu shaidanu daga mutum da kuma aljan su ma ba za su gushe ba suna kallon ƙarya suna yada ta a duniya suna ba da kuɗi domin a karɓe ta suna ba da matsayi na duniya domin a karɓe ta suna ganin su ne masu ɗaukaka wanda suke so su sauke wanda ba sa so to wannan abun ba zai gushe ba su ne wa ƙarya ado ai ta nanata ta nanata ƙarya yana cikin sababin da yake sawa mai raunin imani ya yi tsammanin gaskiyarsa ba gaskiya ba ce ƙaryar mai ƙarya ita ce gaskiya saboda ana yawan nanata ta ya kai bawan Allah ka san gaskiya ka makalkale wa gaskiya ta cikin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam da karantarwar sahabban manzansa sallallahu alaihi sallam. kada ka bari wani abu ya girgiza ka ko a tarihi ko kuma a wani lamari Allah ta'ala ya gaya mana cewa wato kawa kazalika kamar haka ne ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin kamar haka ne muka sanya wa kowanne annabi ya kai bawan Allah saurara ka Allah ne yake faɗi haka nan mun sanya wa kowanne annabi aduwan abokin gaba maƙiyi shayafinan insi wal daga cikin shaidanin mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashen su yana wa sashe wahayin ƙawatacciyar magana don ruɗe ana ruɗe mutane da ƙarya a yaɗa ta a yi mata ado kai kuma naka ana ganin shine ƙauyanci shine ci baya to an sanya wa kowanne annabi yana da abokin gaba ina wanda yake ganin zai zauna ba shi da abokin gaba to gaskiya baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja da iya zaman lafiya da iya kyautatawa mutane ba amma wallahi ya samu abokan gaba sun ƙi shi saboda Allah ya faɗa fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ya llahi Allah ya gaya wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai suke ƙaryatawa ba amma su azzalimai suna musun ayoyin Allah ne don haka alƙur'anin ne ba za su yarda da shi ba hadisan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba za su yarda da shi ba wannan addinin na gaskiya abautawa Allah shi kadai abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba sa so ba son sa ne ba sa yi ba wane ne zai ce mun abu lahabin ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu lahab baffan manzan Allah ne baffa ne na manzan Allah amma da bai karɓi abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi ba bai yadda ya bauta wa Allah shi kaɗai ba shi nan muna karanta cikin alkur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabbat don haka soyayya ta baki ka ce kai masoyin annabi ne kuma ba ka san hanyar annabi to na zance ne baka kai abu lahabin baka kai abu ɗalibin san manzan Allah salasalama ba amma ba su yadda da annabi annabi ba ne ba su yadda da manzo ne daga Allah ba ba su yadda alƙur'ani gaskiya ba ne sun fi girmama addinin iyaye da kakanni da bautar gunki da lata da uzza sai suka mutu a haka kuma Allah ya sanya su a wutar jahannama don haka Allah ba shi da alaƙa ta jini da kowa a cikinmu alaƙarmu da shi ita ce mu bayinsa ne shi kuma mahalicinmu ne don haka ka na tsira ya kai bawan Allah shine kayi abin da Allah yake so wallahi duk al'umma in sun taru duk suna son ka kuma kai ka sani babu wani ɗan adam da ya samu duk duniya ana son sa in akwai mai samun wannan to wallahi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba kai ba ba ni ba don haka ba yadda za a yi duk duniya kowa ya so ka ka bi gaskiya sai ka zauna da Allah lafiya ko baka zauna da mutane lafiya ba gobe kiyama sai ka ga ka zauna da Allah lafiya ya sa ka aljanna duniyan nan ruɗe ce kar ka taɓa tsammani saboda wani ɗan adam za ka bar gaskiya kuma ka zauna lafiya ko saboda wani matsayi ko saboda kuɗi ka bar Allah ka kama wani abu to za ka shiga uku ya uwa musulmi mu tsaya duk inda rikici yake tsakanin ƙarya da gaskiya to mu tsaya tare da gaskiya duk abin da za a yi mana a yi mana kai dai an hana ka kai zagi an hana ka kai cin mutunci an hana ka ka kafurta wanda bai cancanci kafurci ba an hana ka tashin hankali amma ya zama ka raunana gaskiya ma ba ka son ka bi ta saboda kawai kar a ce maka kai mai son gaskiya ne to wannan kai ka jawo kanka kuma ba za ka zauna da Allah lafiya ba muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa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 Allah ka tabbatar da digadiganmu a kan musulunci musuluncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa ya zauna a zuciyarmu har ƙarshen rayuwarmu Allah kuma ka ɗora mu a kan hanya a aikace mu aikata da baki mu faɗi gaskiya Allah ka taimake mu akan haka ya Allah duk abin da yake ɓata ne Allah ka sa in mun gan shi mu gane ɓata ne mu guje shi duk abin da yake shirya ne kuma gaskiya ne Allah ka sa mu ganshi mu gane kuma mu bi shi Allah ka raba mu da san zuciya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka bata kwanciyar hankali Allah ka bata natsuwa duk abubuwa da ake kullawa don a hana mu zaman lafiya saboda addinin mu a kawo mana rikici a hargitsa mu a hana mu san juna a hana mu haɗin kai a hana mu a hana mu bin gaskiya ya Allah muna roƙonka Allah ka warda da aniyar masu wannan kintse-kintse Allah ka mai da sharrin su kansu Allah ka haɗa kanmu ka samu tsaya akan abin da yake shine daidai duk an abin da yake kuma bata ne Allah ka nesanta mu daga gare shi Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka dora su akan tafarki madadaci Allah ka taimake su akan amanar da ka ba su ta shugabanci su aikata abin da yake shine daidai duk abin da ba daidai ba kuma Allah ka hana su aikata shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukum